Inna innal imana la yazidu wa la yanqus lalle imani baya karuwa kuma baya raguwa an gane imani baya karuwa baya raguwa na'am asani anna Allah la yura fil akhira kuma lalle Allah ta'ala ba a ganin shi gobe kiyama ta'asiran bil mu'tazila sun tasirantu da mu'tazilawa domin a akidar mu'tazilawa dama ba a ganin Allah gobe kiyama wannan shine ma hakikanin akidar shi'a shi'a zuma sun tasirantu da mu'tazilawa dangane da ganin Allah gobe kiyama asali na uku wa kaza ra'ayuhum fi anna al-imama laysat biwajiba haka nan ra'ayinsu su ƴan murji'a cewa lallai imamanci ba dole bane shi ba dole bane a nada shugaba na'am fa in kana labudda fa min ayi jinsin kana wato in ya kasance ba makawa sai ya nada shugaba to daga kowane irin jinsi ya kasance ba sai ya kasance ba kurai ba na'am wani imamul azam ne ko ya kasance ba kure ba kuren shi ba wannan kuma sun yawa waqad ta'assaru bi hadha ar ra'ayi min al-khawarij hakika sun tasirantu da wannan ra'ayi daga khawarij su yan khawarij su ce da wannan fahimta allazina yunaduna bihi wanda suna kira da wannan fahimta cewa nada shugaba ba dole bane kuma shugaba na gaba daya al-imam al-azam ba dole bane ya zamanto daga cikin kuraishawa wanda abin da ya zama mutawatir a wajen malaman sunna dole ne imamul azam ya zama daga cikin shawa, to su sun ce ba dole bane zai iya zaman tuwa daga kowane jinsi alam yutabbiqu amma ba su tabbaka wannan abu ba sun faɗa da baki amma a aikace ba su tabbaka shi ba na hudu wa min aqaidihim aidan an aljanna wan nar tanfiyani tafnayan tafnayan wa tabi daga cikin aqidun su ɗan murji'awa kuma lalle aljanna da wuta za su kare kuma za su lalace ne ahaluha kuma sannan mutanen da za su kare wala khuluda fihima babu dawama a cikin su ji wannan magana ya fito a bakin wani to sai yana da akida ne na murji'a cewa aljanna da wuta za su kare wannan shine ma akidan mu'tazila aljanna da wuta za su kare an gane wannan ko sannan kuma mutanen ta ba za su kare man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika to su suna dogara da irin wa'annan alhali ga hadisai sun zo mutawatirai da suka tabbatar da cewa wato ga ayoyin qur'ani wanda suka tabbatar da aljanna har abada wuta ma har abada innal ladzina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula ko khalidina fiha la yabghuna anha ijwala diga shi inna allaha la'ana al-kafirin wa adalahum sayira khalidina fiha Allah ya tsire makafirai ya tare da musu wutar sa'ir za su dawama a cikin ta har abada an gane wannan ku ga ayoyi nan da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce dangane da wannan mas'ala imamu sana'an ya yi wani littafi fana'ul janna wannan abin nan ya yi littafi wanda yake na raddi ga masu wannan akida na fana'ul janna wannan an gane cewa da aljanna da wuta dan aljanna ya shiga aljanna zai shiga aljanna na wani lokaci ya dade a cikin aljanna sannan bayan wani lokaci sai aljannan nan ya expire sai aljanna ya kare sai aljanna ya kare shi wa mutumin rayuwar da zaka a tana da expiring date sai ya kare shikenan rayuwa ta kare kenan sannan shi ma wuta akwai san da dan wuta zai shiga wuta a mai azaba na wani lokaci ya dade sai wutar ya huce shi ma dan wutar nan gaba zai kare wannan ba aqida bace mai kyau gida ce mummuna ba akida ne na yan biriya yan jahamiya suna da wannan akida haka na zina haka na murji'a an gane ku na'am na'am al-khamis na biyar wa ikhtalafu fil qawl bil qadar sun yi sabani wajen magana na kaddara ya magana ya hukuncin imani da kaddara wa ba'duhum nafal qadar wasu sashe daga cikin sun kore kaddara wa qala bi aqwalil mu'tazila sai zama to sun tafi akan ra'ayin mu'tazilawa cewa babu kaddara na'am wa a asabatu wani sashi daga cikin ya tabbatar da kaddara a bu ilil jabar sai suka tafi zuwa ga aqidan jabar aqidan jabariya cewa ainihin komai bawa ba shi da iko akan komai eh studies na shida ikhtalafu fi isbatu sifatillah sun yi sabani game da tabbatar da sifofin Allah subhanahu wata'ala nan fa ba'du a bi aqwalil mu'tazila wani sashi daga cikin su ya tafi akan ra'ayin mutazilawa a ba'duhum mala ila aqwal ibn kullab wani sashi daga cikin ya karkata zuwa ga ra'ayin ibn kullab nam unzul li zaman maqalat al-islamiyyin kaduba maqalat al-islamiyyin wa in maqalatihim aidan kufr huwa al-jahl billah daga cikin maganganun su kuma lalle kufur shine jahilkan Allah idan mutum bai san Allah ba hmm. in mutum bai san Allah ba kiran shi kafiri wai huwa qawl jahm wannan shine ra'ayin jahm bin safwan Na'am, wa annal imanu huwa al-ma'rifa. To wai imani shine sanin Allah, imani ba wai shine ainihin wato furtawa da harshe da kudircewa da zuciya da kuma aiki da gabbai ba a'a imani shine sanin Allah da wannan kenan shi dan mumini ne kenan eh wa annahu la yanqus la tafa'at wa annahu la yatafa'at imani baya sasantuwa wato a wajen sa ce wai wanda yana da wani dan nau'i na imani wani sashe na imani ba su yadda ba ba ya tafa'al baya sasantuwa a ce kana da sashe na imani sashe na saban Allah in ma ya zama kana da imani ko baka da shi an gani al-iman la ya tafa'al eh yamnahuna al-istithna fil iman suna hana mutum yayi istithna ya ana muminu insha Allah hmm. in ce duk wanda ya faɗi wannan ba huwa kafir huwa qawlur rajul ana mu'minun insha Allah ne mutum ya ce ana muminu insha Allah suna hanawa wannan mummuna aqida ce ta murji'a eh جوامع بسم الله الرحمن الرحيم وأوصى رشيد علي بن حسن النحوي المعروف بأحمد وأتو رشيد Ya yi wasiya ga Ali bin Hassan al nahawi wanda an fi sanin shi da suna Ahmad Mu'addib hmm, wa mu'allim waladu amin kuma shine mu'addib wa mu'allim waladu amin mu'allim shi al-amin shine mai karantar da dan shi amin an yastakhdima waqtahu fi ma yanfa'u ya mai wasiya cewa ya aiwatar da lokacinsa cikin abin da zai amfanar da shi wala au kada ya tozatar da lokacinsa na qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama ya Ahmad Ya ce ya kai Ahmad inna amiral mu'minin qad dafa ilayka mahja mahjatu nafsi lalle amiral mu'minin haƙiƙa ya miƙa maka mahjatu nafsihi wato gudan gudan ransa ya miƙa ma gudan ransa wa samaratu qalbi ya miƙa ma ɗan itacen zuciyar shi yana nufin ɗan shi hmm. Ɗan shi shine gudan ransa kuma shi ne ɗan itacen zuciyarsa na basayyir yadaka alayhi mabsuda wato ka sanya hannunka ya zama abin shimfiɗawa a gare shi ka shimfiɗa hannunka ga wannan yaro ka kula da shi da kyau Da na ka wajiba sannan ka sanya da'an da'an yaron a gare ka wajibi ne dole ne yaron duk da cewa dan sarki ne shi dole ne ya zama ya maka biyayya biyayyan yaron a gare ka dole ne na'am katamnahu bihaythu wada'aka amirul mu'minin fa kullahu fa kulli fa kullahu bi haisu wa zaka amirul mu'minin ka kasance a gare shi kamar yadda sarkin mu'minai ya ajiye ka yadda sarkin mu'minai ya ajiye ka yana mutunta ka yana girma ka to kai ma ka kasance a gare shi haka wato kai kana ƙarƙashin sarkin mu'minai an gane ku to shi ma ya zama to ƙarƙashin ka yanzu ɗana yanzu yana ƙarƙashin ka ne a ƙarƙin Qur'an ka karantar da yaro na alqur'ani wa arriful akbar ka sanar da shi tarihi wa rawhil ashar ashar wato ka ruwaito mai waƙoƙi a gane ka ruwaito mai san waƙoƙi daga cikin waƙoƙin jahiliya kuma ka koya mai sunnoni a gane ku a basiru bi mawaƙi ilkalam ka koya mai sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam a gane ku sannan ka wayar da shi wato irin salo na magana ya san in an yi magana ya gane salo na magana magana kaza ga abin da ake nufi da shi magana kaza ga abin da ake nufi da shi an gane ku eh an gane ku to kaga irin wannan gaba daya ya nuna cewa wato a karantar da shi shi yaron a karantar da shi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato wato a karantar da shi tarihi sannan a sanar da shi ash'ar waƙoƙi an gane ya san waƙoƙi na larabawa waƙoƙin larabawa wasu waƙoƙi ne waƙoƙi na larabawa eh? ya ce a sanar da shi waƙoƙin larabawa waƙoƙi malaman salabiya. irin wayannan su shu'ara su mukama din nan wanda mutum zai karanta ya san adabi na larabawa kama abin da kira literature a matsayinka na musulmi yanzu za ku yi literature kana koyan irin su shakespeare da ire-iren wayannan littattafan ga shi kai musulmi ne amma wanda ya wallafa wancan littafi kafiri ne shi saboda kana so ka koyi yare ne yare ana koya wajen musulmi ana koya wajen kafiri ba lallai bane mutum zai koyi yare sai wajen musulmi zai koyi yare an fahimci wannan ko shi ya sanya wajen wajen ainihin waƙoƙi ana kafa hujja da ainihin waƙoƙi na jahiliya kuma waƙoƙin jahiliya nan akwai maganganu masu kyau a ciki akwai marasa kyau a cikinsu amma dai ya zama to inda kana so ka san larabci da wayannan littattafan da su ake kafa hujja domin a san larabci da su idan mutum baya karanta su to da wuya ya zama to gogagge a fage na lugar larabci an gane wannan ku saboda haka ba laifi ba ne don ka karanta wayannan littattafan idan ka ga mutum yana sukan su to gaskiya yana da karancin fahimtar addini ma yana da karancin fahimtar addini hatta manya-manyan sahabbai suna yanko maganganun mawaka na jahiliya kaga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya yanko wake na na labi ya ce abdalu kalimatin ala hashair kalimatu Labid. fiyayyen kalma wanda mawaki ya taɓa faɗa a duniyar nan shine maganar labi yake cewa ala kulli shay'in ma khala Allahu batilan ku saurara duk wani abu wanda ba Allah ya ɓatacce ne shi sai yanko maganar wani mawaki daga cikin mawaka na jahiliya shi ma Umar dan Khattab yana yawan yanko maganganu baitittuka na yin mawaka daga cikin mawaka na jahiliya ina fatan gane wannan saboda haka in karatun na maka wahala kawai ka janye kisalin alin kar ka zo misalin dan baka fahimtar karatun ka zo kana kushe wanda ya koyi wannan fanni ya iya an gane kasan ce almaru a ma jahila hmm. mutum makiyi ne ga abin da ya jahilta za ga wani wannan fanni na miki wahala idan ya ga fannin na miki wahala kawai sai ya zo ya ta kushe mutane cewa ne yana karanta littafi kaza na waƙoƙi ai littafin akwai kurakurai a ciki saka bai shi a karanta ba kenan kafin a karanta littafi sai ya zama littafin mala'iku kenan wanda babu wani kuskure a cikin cikinsa wa iyaz billah to duk irin wannan gaba ɗaya ba komai ki kawo ba jahilci ne mutum bai iya ba me ko yarfa ma kanshi asiri ba ya shiru zai tona wa kanshi asiri ha wa iyaz billah aw wasilu wa kalam wa bada'i wato ka wayar da shi irin ma'auka na magana salo na magana da kuma menene da bada'i wato inda magana ke aukawa da kuma mafara ma'auka na magana da mafara na magana wamna'ahu min ad-dayki illa fi awqati ka hana yaro na dariya sai dai a cikin lokacin da ya dace ai dariya ba wai ya ta yakan haƙora ba kullum cikin dariya la wala tamurranna bika sa'atan illa wa anta muhtanimun fa'idatul fitr kada ka yadda wani lokaci ya wuce a gare ka face kana samun riba na fa'ida wani fa'ida wanda zaka fa'idanci da shi min gari an hasina ba tare da ka bakanta mai mishi rai ba a gane ku kada ya zama tuwon kana karantar da yaro na kullum ka rinka bakanta mai rai in kana bakanta mai rai yaron ba zai sha'awar karatu ba ce fatimiti zihina sai ka ainihin kashe kwakwalwan shi a gani wato kana frustrating yaron ka ringa zagin shi kana wulakanta shi kana bakanta mai rai to ta wannan zai ga yaron ya kyamaci ainihin karatunka to daga nan kuma ka kashe mai zuciya a ka sanya mai sha'awar karatunka ka faranta mishi rai ta inda zai ji daɗin yin karatun na'am wala tum kuma kada ka yi guluwi kada ka zaƙe sosai wajen yin sassauci gare shi ina fatan gane wannan hmm. kada ka zaƙe sosai wajen yin sassauci a gare shi ya zama to ka kyale yaron ya ta aikata abin da ya ga dama dan fa yastahalla farag fa yastahalla farag wa ya'lafu sai ya rinda jin daɗin zaman banza kuma ya saba da zaman banza idan ka saki yaron ya zama to ya aikata duk abin da ya ga dama sai ya saba da zaman banza wa qawwimu mastata'ata bil qurb wato ka miƙar da shi gwargwadon iko ta hanyar kusantar da shi zuwa gare ka wal mulayana da kuma tausasawa ka tausasa mishi in abahu ma fa'alaita bi shidda wal gilla. idan kuma ya to ka bi shi a hankali ya giji ka sa ku yaron da ka bi shi a hankali ka tausasa mai zai giji to ka lizinci tsanantawa da kausasawa an gane ku ya to tsanantawa da kausasawa shine mataki na ƙarshe ga ɗalibi to ka bi shi ka mai nasihohi ka janyo shi duk baya bukatar haka irin wannan ya zama to zuma kenan sai da wuta akwai zuma sai da wuta sai ka yi amfani da ainihin wannan mataki ka bai hukunci mai tsanani za ka so sasanta da shi wannan shine nasihan da sarki ya wa malam lokacin da ya damƙa mai yaro ya mishi tarbiyya حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق حكم الاستعانة da kuma istigasa da mahaluki al-isti'ana talabul aun wal mu'azara shi isti'ana shine neman taimako da kuma neman karfafuwa a cikin al'amari an gane ku idan mutum yana neman taimako yana neman a karfafa shi a cikin al'amari sai a ce yana neman shine yana isti'ana wal istighasatu talabul ghaus wa huwa izalatu shidda shi kuma istighasa shine neman agaji ma'anar neman agaji shine gusar da ainihin tsanani mutum ya shiga cikin tsanani yana so a gusan mai da wannan tsanani ya zama istigasa نعم فالاستغاثة والاستعانة والاستغاثة بالمخلوق على نوعين شيء استعانة da istigasa da mahaluki kashi biyu ne na'am annawul awwal nau'i na farko al-isti'anatu wal istighasatu bil makhluq fi ma wato isti'ana da istigasa da mahaluki a cikin abin da mahaluki ke iyawa wa ya zama ka nemi agaji da shi a cikin abin da shi mahaluki zai iya wannan ya halatta Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku nemi taimako akan da'a da tsoron Allah an gane tsakanin wajen ku nemi taimako ku taimaka ma juna ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah wa qala ta'ala fastagasa hul ladzi min shi'atihi 'ala ladzi min wannan wanda yake kungiyansa wannan wanda yake kungiyansa ya nemi agajinsa akan wannan wanda yake daga cikin makiyansa Na annahu tsani nau'i na biyu al-istighatha wal isti'anatu bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi akwai neman agaji da neman taimako da mahaluki a cikin abin da mahaluki baya iyawa inda Allah eh, a cikin abin da ba mai iyawa sai Allah kal isti'anatu bil amwat kamar neman taimako da matattu wal istighathatu bil ahya da kuma neman taimako da rayayyu wal isti'anatu bihim fi ma la yaqdiru alayhi da neman taimako da su a cikin abin da ba mai iyawa illa Allah min shifa'il marda hmm. daga ainihin warkar da marasa lafiya da kuma yayi da yayi ainihin bakan ciki da tun cuta sun wani cuta ya sami kashe yan fashi sun kawo ma ziyara gida mm. za su kawo su fasa ma gida ka zo ka kira mutumin da yake cikin kabari wanda ya riga ya rasu ko mutumin da yake nesa da kai kana daga murya kana kiran shi zai taimake ka kana yin addu'a kamar yadda kake roƙon Allah ya wani da Allah ga yan fashi sun shigo gida yau ka aga zamu kaga duk wannan ka nemi agaji da shi irin yadda kake neman agaji da Allah an gane kamar mutum ya sa goshi a ƙasa yana kiran wani shehi ya shehi na shiga cikin tsanani ya shehi ina cikin wahala ka zo ka fitar da ni ko kuma shehi yana nesa da kai ka sa goshi a ƙasa ka daga hannu kana roƙon shi to duk wannan gaba ɗaya ka nemi taimako da shi ko ka nemi agaji da shi ga abin da ba mai iyawa sai Allah hadan nau bai rijai irin wannan nau'i din bai fa halatta ba huwa shirkul akbar wannan shirka ne babba kada kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq ya kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani munafiki yuzil mu'minin yana cutar da mu'minai yana cutar da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum sai wasu daga cikin sahabbai suka ce umu bina su bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku tashi da mu mu nemi agaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha almunafiq daga wannan munafikin nan fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yustaghasu bi lalle ba a neman agaji da ni inna ma yustaghasu billah kawai ana neman agaji ne da Allah subhanahu wataala na'am نعم كان صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه منذ صلى الله عليه وسلم يحكي أمشي يا أي وتر ده وانا اللفظ يجا حقه يا شيء وين أني wayan in kana mimma ya kudura alaihi fi hayati duk da cewa irin wannan istigasa abu ne wanda annabi ke iyawa a rayuwarsa tunda an zo an same shi ne gaba da gaba ya rasulullah ya rasulullah ka agaza mana daga wannan munafikin ko manzo Allah na iya bada umarni a kai shi lahira an gano wannan ko annabi na iya umarni a kai shi lahira amma kuma sai zamanto manzo sallallahu alaihi wa sallam wai ba fashi رواه الطبراني ضعيف رواه ضعيف لا لا Allah yana iya sanyawa a ji aka amma sai annabi duk da haka annabi ce ba neman agaji da ni wanda wannan istigasa din istigasa ne wanda manzo Allah ke iyawa ko ba wai an yi istigasa da annabi bane lokacin da ya rasu ko ba wai an yi istigasa da shi bane can nesa a wanda ya istigasa da shi gaba da gaba ya zo zan Allah ya nemi agaji da shi an gane wannan ko to sai annabi ya ce yi la gasu bi lalle yadda lamarin yake ba a neman agaji da ni kawai ana neman agaji ne da Allah an gane hadisin tabarani ya ruwaito shi da if na'am himayatan li janabil tawhid wato annabi ya faɗi wannan ne wato domin kariya ga bangaren tauhidi sai da cewa neman agaji ga shi a irin wannan abin jaiz kuma ya faɗi wannan don toshe ainihin kafa na shirka kuma ya faɗi wannan domin ladabi da kuma tawazu'u ga ubangiji subhanahu wata'ala wa tahziran li ummatin min wasa'il shirk kuma domin tsoratar da al'umma daga ainihin kafa na shirka wajen maganganu da ayyuka فإذا كان هذا فيما لا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم In ya kasance wannan a cikin abin da manzon Allah ke iyawa da cikin rayuwarsa kaifa yastaghasu bihi ba'da mamati to yaya zai yaya za a nemi agaji da shi bayan ya rasu na mulabu minhu umura la yaqdiru alaiha wa yudlabu minhu umurun yaya za a yi a ringa neman al'amura a wajen shi wanda la yaqdiru alaiha illa Allah al'amuran da ba mai iko a gare shi sai Allah subhanahu wata'ala nan wa idza kana hadha la yajuzu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam idan ya shi wannan baya halatta ga haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam fa ghayruhu min babi aula to wani shi shi ya fi cancanta ya zama to bai halatta gare shi ba ai shi wanda wanda ya rubuta littafin a shi ba da ibi ne biyu shi fauzan bai ɗauka hadisin da yake gani to an mai tafariki ne an taimaka an taimaka an malika mai tafariki zai yi wani yau ma'asir ai wannan yana faruwa za ga ibn husayni wani lokaci sai ga hadisi da ifi amma shi ya ɗauka da yi sai ya bayani gaba ɗaya kan kai ka duba cikin gulubun maram da ibn husayni da aka irin wannan hadisan da ikai ya ta isin ba da yanzu sai ya taimaka نعم لغة الاعتقاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفكرة أنا يعني بس شو دولة حديث ده ده كمان كمان حديث كمان حديث ده وكمان تخريج حديث ده ده قاعد دوبه ودي na so a faɗi ma inda aka yi hadisi ya zama da iri kuma sun kawo shi ne tsabarani da ifa insha Allah nam annau sani nau'i na biyu sifatin la tanqasmu ila qismain sifofin Allah sun kasu kashi biyu subutiya akwai sifofi subutiya wa salbiya akwai sifofi salbiya na asubutiya ma asbataha Allah li nafsi sifofin subutiya su ne sifofin da Allah ya tabbatar wa kanshi alhaya kaga kamar Allah ya tabbatar wa kanshi da rayuwa wal ilm da ilimi wal qudra da qudra wa yajibu isbatuha lillahi ala wajhi al-la'iq bi yawatin da Allah ya tabbatar wa kanshi to yana wajaba a tabbatar da su ga Allah akan fuskan da ya dace da shi a gane a ce Allah subhanahu wata'ala rayayye ne rayuwa irin tasa wacce ba irin ta halitta ba Allah yana da ilimi ilimi irin tashi wacce ba irin ta halitta ba wato a tabbatar da su akan fuskan da suka dace da Allah subhanahu wata'ala لأن الله أثبتها لنفسه وهو Domin Allah دوما ya tabbatar da يا تبتد وإن ga kanshi alhali Allah ɗin shi ya fi kowa sanin Na mu wa salabiyya hiya allati nafaha Allah an nafsi su kuma sifa salabiya su ne siffofi wanda Allah ta'ala ya kore ma kanshi zul. kamar Allah ta'ala ya kore ma kanshi zalunci fa yajibu nafiyuha anillah yana wajaba a kowane zalunci da Allah tunda Allah ya kore wa kanshi hmm. dole ne mu kore a gane wala yazlimu rabbuka ahada hmm. ubangijinka baya zaluntan kowa Allah ya ce inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu to haka Allah subhanahu wata'ala ya kore makan shi zalunci to ya zamanto wajibi a kowane zalunci ga Allah subhanahu wata'ala li'anna Allah nafaha an nafsihi dalili saboda Allah ta'ala ya kore su ga kanshi na'am lakin yajibu ittiqadu subuta diddaha lillahi ala wajhi yana wajaba a kudirce tabbatan kishiyanta ga Allah akan fuskan da yake ya fi cika mai kishiyar zalunci adalci a gani, tun da Allah ta'ala baya zalunci to Allah ta'ala yana ainihin adalci a tabbatar da adalci akan fuska wanda ya fi cika wanda ya fi kamala ga Allah subhanahu ya annan nafiya la yakunu illa kamala la yakunu kamala la yakunu kamala hatta ya tadammana subutan domin korewa a ka'idar tauhidi korewa baya zamantowa kamala hasu ya ƙunshi tabbatarwa idan mutum ya kore amma a zuciyar bai da niyyar tabbatar da wani abu ba kamala bane shi annafiyul mahad laysa bi tauhid wa kazalika al isbat al mahad laysa bi tauhid wato korewa tsantsa ba tauhidi bane haka nan tabbatarwa tsantsa ba tauhidi bane ya kamata in mutum ya kore ya kore ne dan ya tabbatar da kishiyarsa in ka kore ainihin jahilci ka kore zaka tabbatar da me ilimi a gani ka kore ainihin zalunci ka kore zaka tabbatar da adalci in ka kore ainihin mutuwa ka ce Allah ta'ala baya mutuwa ka kore zaka tabbatar mai da me da rayuwa to duk wani korewa wanda ya zama to korewa ne tsantsa babu tabbatarwa a cikinsa to wannan kuskure ne an gani yana daga cikin abin da malaman sunna suka yi raddi ga mutazilawa da suka ce Allah ta'ala ba a ganin shi gobe kiyama la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ce wannan aya ya nuna ba a ganin Allah idanuwa ba sa riskan Allah amma Allah shi ke riskan idanuwa dan ce musu to wannan aya suka ce wannan aya ya nuna Allah baya gani a ba a ganin Allah aka ce to idan an kore ba a ganin Allah ya ga zuwa tabbatar ma Allah kenan a ba a ganin shi ba su sun tabbatar da ba a ganin shi amma kuma ba su tabbatar da kishiyan shi ba sun kore ganin Allah ba su tabbatar da kishiyan ba ya kamata in sun kore ba a ganin shi su tabbatar mana da kishiyansa to da aka musu tambaya sun kasa tabbatar da kishiyan wannan kamar yadda kai tsaye in ka kore wa mutum makaranta ka tabbatar mai da gani ko ka kore wa mutum mutuwa ka tabbatar mai da rayuwa ka kore wa mutum gajiyawa ka tabbatar mai da iko suka ka kore mai gari cewa Allah ba a gani shi bai ka tabbatar shi ne malamai ka ce annafiyul mahad laysa bi tauhi korewa tsantsa ba tauhidi ne shi in mutum ya kore tsantsa ya zama to bai tabbatar da kishiyar shi ba ba tauhidi ne haka nan mutum ya tabbatar da tabbatarwa tsantsa bai tabbatar da kishiyar ba ba tauhidi bane shi misali an gane to sai malaman suna kashe to, wannan magana na ku na cewa ba a ganin Allah wato ba zai yi Allah ya kade shi ba saboda korewa ne tsantsa ba tabbatarwa a cikin shi amma idan aka ce ainihin Allah ta'ala wato Allah wato a kore ma Allah jahilci an tabbatar mai da ilimi na'am na misali zalika misalin wannan hmm. qawluhu ta'ala shine inda Allah ke cewa la yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa na'am fa yajibu nafsi zulm a nan wajen dole ne a kore zalunci ga Allah da Allah ne ya kore wa kanshi Na a su subut al'adar lillahi alawar tare da ainihin ƙudurci tabbatar da adalci ga Allah subhanahu wata al'ana ne alawar akmal akan fuska wanda yake ya fi cika Thank eh. you. نعم فصل فصل ومن نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل إذا cikin أصول أهل السنة والجماعة lalle addini da imani kaulun ne wa amalun addini da imani magana ne da aiki kaulun qalb wal lisan wal akwai magana maganan zuciya da harshe wa amalul qalb wa amalul lisan wa amalul qalb wal lisan da kuma aikin zuciya da harshe wal jawari da gabobi an gane wannan yana daga cikin usul na ahlus sunna wanda ya kamata kowane dalibi na sunna ya rike shi an gane أن الإيمان قول wa قول القلب واللسان وعمل القلب wa والجوارح نعم وأن الإيمان يزيد wa annal iman yazidu bi da'a cewa lalle yana karuwa da da'a nam wa yanqusu bil kuma yana raguwa da Allah idan mutum yana yin biyayya ga Allah imanin karuwa yake yi idan mutum kuma yana saba ma Allah imanin mai raguwa yake yi to duk mutumin da yake da wannan fahimta ya riga ya kubuta daga irja inda mutum ya yarda al'iman ya zidu bi da'a yan yanqusu bil masiya idan mutum ya yi sallah imanin shi ya karu in yayi azumi imanin shi ya karu in yayi zakka imanin shi ya karu in yayi zina imanin shi ya ragu in yayi caca imanin shi ya ragu in yayi ƙarya imanin shi ya ragu in yayi birya imanin shi ya ragu to in mutum ya yarda da wannan to ya fita daga cikin aqidan irja an gane wannan ko to amma zaka ga cewa akwai jayayyen da ake yi tsakanin malamai dangane da abin da ya shafi irja yanzu idan na yarda cewa imani yana raguwa yana karuwa amma sai na ce sallah idan mutum ya bar sallah bai yi rizaba, in mutum ya bar sallah amma kuma ya san sallah wajibi ne ya san ya yi laifi bai yi rizaba. za a sa wannan daga cikin murjiya akwai wanda saboda sun yi guluwi a cikin izbati sai ganin cewa duk mutumin da ya ce sallah in mutum ya bar sallah bai yi rinda ba to wannan mulki ne na ba san gane akwai mutanen da suka yi rubuce-rubuce suka sanya nasiru nasiruddin albani daga cikin murji'a to nasiruddin albani ya yi littafi hukumar tarihi sala ya yi bayanai da hujjojinsa cewa don mutum ya bar sallah in ya yi ta sallah wajibi ne kuma ya san ya yi laifi ya san lalle sai Allah ya kama shi to wannan mutumin ba za a sashi daga cikin murji'a ba to nan sai suka suka ce Nasiruddin Albani yana da gina irja saboda su sun dauki mazhaba na Imam Ahmad fi ahadi qawlayhi na yin kafirta wanda ya bar sallah da kasala amma ya yi ta sallah wajibi ne to kuma akwai manya manya daga cikin malaman sunna na salaf wanda su kuma sun tafi akan cewa wato barin sallah in dai mutum ya yi ta sallah dole ne bai kafirta ba misali akwai sai imam malik akwai irin su zini sa'ad da manya manyan salaf wanda suke da wannan fahimta din to shine Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali Allah ya masa rahama amin to irin wayannan mutane za a ce musu mulki kuma an gane an samu salaf da yawa daga cikin masu wannan aqida din to ga maganar barin sallah magabatan mu yin yi sabani akan shi kuma wannan sabani bai fitar da mutum daga salafiya ba har ila yau ahlus sunna ne salafi in ya ce sallah kamar akwai malaman mu da suke da wannan fahimta ne cewa sallah dole ne wanda bai sallah ba ya yarda ko da ya yi da sallah dole ne gani akwai kuma wanda suke gani a'a wanda ya bar sallah bai yarda ba in ya yi da sallah dole ne kuma ya san yayi saban Allah Allah zai kama shi ba za a ce ya yarda musulmi ne shi to wannan sai ya janyo sabani kan? to yanzu barin sallah mutum ya bar usul ne ko ya bar furu eh? ya bar asali ne ko ya bar reshe in ka wato su masu ganin cewa ya yi rida da ya bar asali ya fita musulunci masu cewa bai yi rida ba ya bar reshe bai fita musulunci ba cewa da aka yi imani yana karuwa da karuwa aiki in ya bar sallah imani shi ya ragu an gane in ko ya yi sallah imani shi ya karu in ko ka ɗauka cewa wato asali ne shi to in ya bar sallah imani ya tafi gaba ɗaya to wannan shi ne saɓani da ake da cikin gida an gane to wannan saɓani ya zanyo shin imani Shardu kamal ne ko Shardu siha shi sallah barin sallah shaɗu kamal ne ko shaɗu siha an gane shi imani yana da akwai imani yana da shaɗu kamal ko kuma kawai wato duk abin da mutum ya bar imani na imani ya bar usul to wannan jayayya yana nan cikin gida na fata gane a shekar rabi bin hadi almarkali ya ba da kariya ga nasiru bin albani kan wannan matsala shi ma sai aka jefa shi zuwa ga irja hmm. ina fata gane wannan cewa wannan matsala don cewa mutum in ya bar sallah a ce wai a ce ya bar sallah ma ya san sallah wajibi ne a ce kafiri da shi ce wannan ba irja ba ne kwata-kwata kuma ya kawo hadisai da dalilai masu yawa da ayoyin qur'ani cewa imani yana da me yana da usul yana da furu alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan dayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أماني كان شكرا كلمة طيبة إذا كلمة شهادة أصلها ثابت وفرعها في السماء tana da asali tana da far an gano wani ko da kuma hadisan nan da ake cewa la yi umiru a hadu kuma ta yi hibba cewa sayan ku bai da imani kwata kwata ko imani yaro ba nan wanda ke na imani yana yana da bai yana da kamala yana da komai na akwai akmalul mumini na imanin a sanuhun hulkan mafi cikan mumini kira akwai mumini wanda imanin shi mafi cika ne akwai imani kuma wanda imanin shi ya rabu ashe imani yana da kamala kuma yana da laƙasu an fahimta ko na'am in ya bar azumi akwai masu ganin kafiri ne wanda ya bar azumi akwai masu ganin musulmi akwai wani jayayya wai shi jinsul amal jinsul amal in ka bar aiki gaba daya amma ka san wannan aiki dole ne mutum ya bar sallah ya bar azumi ya bar zakka ya bar aikin hajji ya bar kaza ya bar kaza amma ya san dole ne ya san kuma Allah zai tambaye shi akan shi kuma ya san lalle ya bar shi imanin shi ya ragu in kuma ya yi shi imanin shi zai zai daga to ne wasu malamai suka ce wanda ya bar jinsin amal to wani kafiri ne wasu ka ce a'a in dai mutum ya bar aiki amma a zuciyar ya yarda da imani ba za a ce kasu da ce mai fasiki mai saban Allah an gane wannan ko to suka ce ba zai taba yiwuwa a ce mutum ya bar aiki gaba ɗaya ba ba zai yiwu ba a ce ka bar aiki duka ta ya za a yi a ce mutum ya bar dole ne ila kana faɗin gaskiya kana kana cika kana kana taimakon mutane kana aikata wani aiki na alkhairi babu wani abu wanda a ce kwata-kwata mutum ya bar aiki duk lalacewar mutum a ce kwata-kwata baya aiki gaba daya in dai mutum baya aiki kwata-kwata wannan kafiri ne shi an gano wannan ko amma dan mutum ya bar wasu ayyuka daga cikin ayyuka za ce imanin shi ya ragu to wannan matsala matsala ne wanda akwai jayayya sosai a cikinsa kun gani amma dai abin da za a fahimta nan wajen aqida na irja'i shi imani qaulun ne wa amalun an gani da mai mutum ke shiga kalmar ke shiga addini kalmar shahada ko haka idan mutum ya yi kalmar shahada ya shiga musulunci bai yi aiki ba amma da ko shi aiki a wajen wasu sharaɗi ne na nasiha in baka yi aiki ba ka yi ridda a wajen wasu sharaɗi ne na kamala da masu cewa kamala da masu cewa siha sun yadda imani na raguwa kuma imani na mai na ƙaruwa to inda mutum ya yadda imani na ƙaruwa imani na raguwa wannan ba ba bane shi an gane wannan ko yawan mutum na shiga cikin irja'i ne in yace al-iman la yazidu wa la yanqus al-iman la yazidu wa la yanqus amma wannan matsala da wannan jayayya jayayya ne na cikin gida bai da wani fa'ida ma fa'idar dan kaɗan ne a cikinsa. an gane kamar za ga cewa wasu suna ta jibar juna da wasu kalmomi masu zafi kan wannan al'amari to a fahimci cewa annal iman yazidu bi sa'a idan mutum ya aikata wani aikin alkhairi imani ya karu wa yanqusu bil ma'siya sannan imani yana raguwa da saban Allah an gane wannan ko wa hum ma zalika la yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi su kuma ahlus sunna duk da haka duk da sun ce al yazidu wa yanqusu hmm. ba sa kafirta ahalul qibla da gundarin sabu kawai don mutum ya yi sabu kawai sai mai kafin kafiri ko kuma don ya aikata manyan zunubai kamar yadda 'yan khawarij ke aikatawa za ka cewa a wannan matsala din idan nan ka ce duk mutumin da duk mutumin da ya bar aiki kafiri ne wanda kuma ce mai wanda ce mai mumini ne naqisul iman ya zama murji to su kuma nan zai ce duk mutumin da ya kafirta mai saban Allah shi ma ya zama nan shi kaga sai a ta jibar juna da me da azwa'i manya-manyan abubuwa A gano wannan kuso ka wannan matsala yana buƙatar ɗalibi ya tsaya ya tunani a cikin shi sosai Don mun tattauna da wani ɗalibi yake zuwa yake cewa tuka shirin ai ai shagarbi ma an ce ma yana da gida gida shi kuma ya ga shek Fauzan ne ya faɗi magana shek Fauzan ya faɗi fahimtar shi amma ya kamata ka bibiyi hujjojin kowa dukkan su gaba ɗaya babu wanda ya faɗa cikin irja'i sai ka duba wane ne ya fi ƙarfin hujja a cikin su saboda duk mutumin da ya yarda imani yana raguwa yana karuwa to kuma sannan imani yana da kamala annabi ya ce akwai akmalul na imanan ashe mu'mini yana da kamala kuma in za ku fassara sai ku ce wai la yu'minu ahdukum imanin ɗayan ku baya cika ashe akwai kamalul iman akwai kuma lukusanul iman an gane wannan ko saboda haka wannan magana na wai a tura mutum cikin irja idan wannan fahimta ba daidai bane kuskure ne gaskiya na'am eh, akwai masu wannan magana din bugawa ake yi wasu shekara a ce usulul din furu'ud din an gano wannan ko amma sun yadda cewa akwai abinda in ka aikata imanin ka karuwa yake yi idan na faɗi gaskiya imani na yi to wannan abin da idan na yi shi imanin na ƙaruwa in ba yi shi ba raguwa yake yi ba wai tafiya yake duka ba shi reshe ne ko asali amma abin da yake idan na bar shi gaba ɗaya na rabu da imanin gaba ɗaya ba kaga wannan jayayya ne wanda bai da wani dole ne ka yarda cewa akwai abin da in ka aikata ka fita musulunci akwai abin da in ka aikata baka fita ba amma imanin ka ya rabu to ga tun da dai akwai wani abubuwa dole ne a shi kenan imani yana da wasu furu a gano wannan imani yana da usul wanda in ba shi ba imanin gaba daya akwai furu wanda in ba shi imanin yaron inda shi kuma kaza to su sauran duka su gaba daya cikin hijira ne suna ganin a'a kawai kada ka ce ka karfi imani wato ya cika ko kaza kaza da sauransu ko ka ce usul ko ka ce ainihin ah, wannan furu da usul an fahimci ko na'am bal al-ukhuwa al-imaniyya thabitatu ma al-ma'asi a'a yan uwantaka na imani yana tabbata duk da saban Allah ko mutum yana zina dan uwanka a cikin addini yana sata dan uwanka ne a cikin addini yana ainihin a menene ƙarya dan uwanka a cikin addini sai dai kana kin shi saboda ƙaryan shi kana kin shi saboda zinan shi amma kuma akwai ukuwa na imani tare da kai da shi har yanzu musulmi ne shi kama ƙara su subhana Kama yadda Allah ke cewa man ufiya lahu min akhihi shay'un eh, wato ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl ya ko da kuka imani an wajabta muku kisasi game da kasassunku al-hurr bil hurr da ana kashe shi ya kashe da wal abd bil abd bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka mai afuwa na wani abu game da ɗan’uwansa, uwansa wai ɗan’uwansa uwansa nan wa dan uwansa fa man ufiya lagu min a fihil maqtul shay'un duk wanda aka mai afuwan wani abu daga ɗan’uwan shi kasashe ka kashe ɗan’uwanka uwanka kuma aka ce aka ce uwanka ne kuma kaga da ake kisan kai kafirci ne ba za a kira wannan da kashe ɗan’uwanka uwanka ba A gani kenan har yanzu kisan da kai saban Allah ne to kuma duk saban Allah da kai har yanzu akwai yan wataka Allah ce eh faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf duk wanda aka mai afuwan wani abu game da dan uwan shi da aka shi to abin shi bashi bil ma'ruf abin shi bashi a hankali a hankali har ya gama biyan diya sannan wa'ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma ya biya wannan diya da kyautatawa kada ya ki biya an gane kaga har yanzu dai akwai soyayya akwai yan uwantaka na imani duk da sabon Allah na'am na'am wa ƙala. Allah ya ce wa in ta'ifatani min al ka tattalo. idan bangare biyu daga cikin mu'minai suka yaki junan su bai aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu. su sun yaƙi juna amma kuma har yanzu akwai an kira su mu'minai hmm. kenan duk da wannan yaƙin da suka yi har yanzu dai akwai ukuwa na imani tare hmm. fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗayansu ya zalunci ɗayan su qatil lati tabdi hatta ku yaki wanda ya zalunci har sai ya koma zuwa ga al'amarin Allah nan fa in fa'at idan ko suka dawo suka sulhunta aslihu bainahuma bil adl wa wato wannan bangaren wanda ya zalunci ya dawo to ku yi sulhu tsakaninsu da adalci ku yi adalci lalle Allah yana son masu adalci da wannan da wannan aya malaman sunna suka kafa hujja akan cewa za a iya samun mutane sun yaƙi junansu kuma har yanzu suna musulmi to kuma sai ga hadisin annabi da ya zo can hadisin annabi da yake cewa la tarji ba abi kufaran yadri ba riqaba ba'd kada sashen ku su koma kafirai kada ku koma kafirai baya na sashen ku na tsaron wuyan sashi kada ku koma kafirai baya na sashen ku na tsaron wuyan sashi ku ban ji wannan ai to kaga kenan idan idan musulmi ya saru ya musulmi ya zama kafiri kenan ha la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikawa ba'd an gane an to ai kana so ka fahimci wancan hadisin ga wannan ayan nan ka duba gashi nan sahabbai sun yaki junan su kuma Allah ya nuna wannan yaki da suka yi ma junan su bai fitar da su daga imani ba sai Allah ya kira su duka su masu imani ko wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu kenan za a iya samun bangarori guda biyu dukkan su mu'minai ne kuma suna yakan junan su kenan babu talazumi tsakanin yaƙi da kafirci a ce idan mun yaƙi junan mu a ce mun fita musulunci a gane wannan don kuma Allah ya ce mu'minu na ikhwa lallai mu'minan nan masu yakan juna fa ɗan uwa ne sai ce ku yi sulhu tsakanin ɗan uwanku kun gane wannan ko don kuma ga wancan aya wa man ufiya lahu wa man ufiya lahu min akhihi shay kaga an kira shi dan uwa duk da ya kashe ɗan uwan shi na ba gane kenan wancan ma'ana la tarji'u ba ku fara ya biru ba ku riƙa ba wannan kufur ne dole kufur ba wai kufur bane mai fitar da mutane daga musulunci an fahimci wani ko eh داوية hmm. إمام التحوي إيه، إمام التحوي ونثبت الخلافة بعد رسول الله لعثمان رضي الله عنه سنن باين عمر بن الخطاب وتمو أهل السنة من أتبت دائره خلافة شيء عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سنن باين عثمان من أتبت دخليفة شيء ga Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an wa umul khulafa'ur rashidin to wa'annan sune al-khulafa rashidun na'am wal a'imma al-mahdiyun sune shugabanni masu shiryawa an gane wannan inda ahlus sunna wal jama'a amma a wajen shi'a wato su sun cire Abubakar Umar Usman daga cikin kulafa. khalifa kawai a wajen su ne Ali bin Abi Talib an gane wannan ko wannan aqida ta ta saba ma qur'ani da hadisi ta saba ma ainihin fahimtar magabata babu dalili a gare ta sharhi على شيخ Islam ابن تيمية شيخ Islam ابن تيمية ya ce. من طعن في خلافة أحد duk wanda ya suka a cikin shugabancin ɗaya daga cikin wayannan mutane na'am min haula'i al-a'imma duk wanda ya suka a cikin shugabancin ɗaya daga cikin wayannan a'imma din huwa adallu min himari ahli ya fi bacewa fiye da jakin gidansu saboda hujjoji sun bayyana wanda ba sa bukatar tawili a kansu ina fatan gane wannan to kaga akwai wani yayi maganar sayyid kutub sayyid kutub da ya cire ainihin Usman bin Affan daga cikin kulafa shi sayyid kutub a cikin littafin shi al-adala al-ijtima'iyya ya fitar da Usman bin Affan ya ce Usman bin Affan daga cikin kulafa to kuma ibn timiya ya ce duk wanda ya soki shugabancin ɗaya daga cikin waɗannan fahuwa a zallu min himari ahli ya fi bacewa fiye da jakin gidansu an gane wannan ko ashe duk mutumin da yace kulafa Abubakar Umar sai Ali bin Abi ya ce ainihin Usman bin Affan wani gaf ne tsakanin kulafa. na ba san gane shi a wajen shi khulafa wa rashidun wajen sayar kudu guda uku ne kawai an gane banda Usman bin Affan radiyallahu anhu to kuma a ka'ida duk mutumin da ya yi inkarin khalifanci na ɗaya daga cikin wayannan to gaskiya ba a sa shi daga cikin malaman sunna alaman gane ahlu sunna wato imani da dukkan sahabbai cewa dukkan sahabban manzon Allah mutanen kirki ne da sauransu an gani sannan kuma suka ɗaya daga cikin kulafa in ka soki ɗaya daga cikin kulafa wa rashidu ya fitar da kai daga ahlu sunna wal jama'a kana daga cikin malaman bid'a ba a saka daga cikin malaman sunna أنا جنه الله أعلم إن شاء الله أي كلام نعم علم الفصول ايش يا عثمان تقول لي شي ما دنكو دبيا دين يا kace ce littafin tarihi waye rubuta shi kan zariya ne ko dai na wajen amma kuma zai cire usman anya kuwa Inde wani asgar anya zai cire usman zai yi da kawo littafin shi a kawo mu gani kuma sannan a sani littafin adab bai daga cikin maraji na addini in za ka wallafa littafi ka kafa hujja an ka kawo littafin adab dariya maza ma shi littafi ne na koyi larabci kawai da sanin adabin larabci yau kwata-kwata bai daga cikin maraji na? ya ce adam ban sani ba sani ba tun da ba taba karanta shi ba sai ka kawo na gari kuma in shine ga kusan kamar kamar mun san wanda ya wallafa littafin za a iya mai magana shi ne za ka cire wani daga cikin kulafa wa rashidun eh kuma ce Usman bai ci yake ci da ce hali kila cewa yi ko manta waye ko tashin aero za dai mu gari insha Allah sai eh, wannan in mutum in mutum ya tsallake Usman in ma yana da aqidan khawarij ko aqidan shi'a so da yan khawarij ba su yarda da shugabancin Usman ba kuma har da Aliyu ba ba su yarda da shugabancin Usman da Aliyu ba kuma shi'a ma ba su yarda da Usman ba su yarda da Ali kila nan shi'a ne mai wani littafin ko za dai mu gani wane ne wala littafin sai mun duba mun to shine magana kuma al'amarin gashi nan to khariji mai kawo aliyu ai sun fikin aliyu fiye da kowa da khariji ya fikin aliyu fiye da tunaninka fiye da kowa Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا ta أستغفرك وأتوب إليك